ga macen da gindinta ya buɗe kin san dai babu babu daɗi a ce miji ya zo cinki yana zura bura tana shigewa sirrif a cikin gindinki ki nemi ta zargade ta zargade yana da amfani wa mace musamman gurin matsi kuma yana kara wa mace ni'ima zai matse ki idan kika samu ta zargade ki nemi ta ki ki samu ruwa mai zafi tafashasshiyar ruwa ki ɗibi cokali ɗaya cokali ɗaya na tazargade ki zuba a ruwan ruwa fa daidai 1 litre ko 2 litre da zaki iya zama a ciki sai ki sa shi a wannan ruwan zafin idan ya ɗan huce daidai inda zaki iya zama ki zauna a ciki ya shige ki ya gasa ki ya shige ki sosai ya gasa ki in ya gasa gurin in yayi sanyi sai ki zubar ki ɗaure jikinki da ruwan ɗumi ki samu almuskinki ko fari ko ja wani ma yana yi ki kasance mai yawaita sani yin amfani da almuski a gabanki gindinki na bukatan gyara idan kika saka kika goge su lafiya kalau ki samu ɗan kanin farinki kanin fari dai amfanin shi na da yawa kin sani kika jika kanin farinki idan kika jika ya kwana za ki iya ki dinga jika kina sha za ki dinga komai ma zan zo dai zan yi bayani akan amfanin Eh, kanumfari wa mace amma ki tabbatar yanzu kina wanke gindinki da wannan ta ta zargade din yana gyara gindi mata gindinki ba zai bude yi fayayau ba zai dawo miki da martabarki da ni'imarki ta mace me amfanin mace baki da ni'ima gindinki yana bushewa kandadas baki sa idan gindinki na bushewa ko a leɓen ki ma za a ga a gaba leɓen ki yana yawaita bushewa an san baki da ruwa ban ce kuma kowa da kaga bakin shi yana bushewa bai da ruwa ba a'a yawancin idan kika ga bakin ki yana fiye bushewa ba lokacin zafi ba kowanne da lokacin zafi da na iska da na sanyi bakin ki na yawan bushewa kuma gindinki yana bushewa baki da ni'ima baki da ruwa zaki ji namiji yana cinki kina jin zafi dina miki zafi ana cinki maimakon ki ji daɗi ke zafi kike ji to ba ni'ima kuma mata kun muna bari gindin muna lalacewa da infection ki wanke shi ki gyara sa ki nemi duk inda maganin infection yake ki tabbatar kina gyara kanki kina wanke gurin nan kina shan magunguna waɗanda ba su cutar da ke wanda za su wanko miki da tun mara da komai su zubar shine mace ke kanki zaki dinga jin daɗi a jikinki duk lokacin da kika hau kan mai gida sai dai ki ji ruwa kawai kina bugawa facal facal kawai a cikin ruwan ni'ima amma namiji ya hau kanki yana cinki yana jinki kandas yana ta bura ta gogan kasusuwa ke kanki kina jin zafi shi yana jin zafi zaki ga miji baya sha'awan yin kusantarki baya sha'awan cinki kwata-kwata saboda zafi yake ji gindinki ya bushe zafi yake masa ki tabbatar kina gyarawa ba wai yi bane a ce wai miji na cinki miji na cinki sai ya sa wani cream sai ya sa cream saboda gurin ya bushe a'a ki dawo da martabar ki ta ya mace yana shiga kawai ya ji shi tsindim a cikin ni'ima ga gindin nan a matse kin tightening din shi kin matse sa ga ruwan daɗi na fitowa ki kanki ihunsa ma za ki ji daban ne yana canjawa yanayin yadda zai dinga ihu ma kin san kawai kina kai shi kololuwar inda ya dace